Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31, 25 da 16. masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na biyo Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu yau ranar Lahadi 22 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa cibiyar raba katuna masu zaɓe a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan ya hallaka mutane aƙalla 48. Ƙasar Kamaru ta karyata rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR mai cewa ta kori 'yan gudun hijirar Najeriya wajen 400 tun daga watan Janairun wannan shekarar. Sannan an tashi baran-baran a wata ganawar da aka yi tsakanin Firaministan Armenia da wani jagoran masu zanga-zanga. To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da 'yan gudun hijira ke koma yankunansu a Najeriya, an fara mai da hankali wajen farfado da kiwon lafiya. na farin farko shine a farfado da asibitoci da kuma abin da ake kira asibitin farko wato primary health care center ya zama na sun zo daidai level din da za su iya taimakawa jama'a domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa ƙungiyar osiwa ta taimaka wajen horar da shugabannin gargajiya da na addinai a jamhuriyar nijar shugabanni na gargajiya da na addinin musulunci su ne shugabanni wanda al'umma take saurare kuma da su ne ake kwaikwayo haka kuma muna da rahoto akan taron lakcar tunawa da malam aminu kano da aka yi a makon jiya daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da hafsa mai na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauran kuke turo mana idan lokaci ya ba mu dama amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa cibiyar raba katunan masu zaɓe a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan da safiyar yau ɗanan Lahadi ya hallaka mutane aƙalla 48 ya kuma raunata wasu ɗari. Mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan Afghanistan Najib Danish ya gaya muryar Amurka cewa mutane na jira a waje a kan layin karɓar katin zaɓe ko taskira don su samu izinin yin zaɓe yayin da maharin ya tayar da bama-baman da ya yi jigida da su majiyoyin asibiti sun ce akalla mutane goma daga cikin waɗanda suka ji raunuka na cikin mawuyacin hali tuni ƙungiyar isis ta ɗau alhakin kai harin babban muƙaddashin koko muƙaddamin afghanistan abdullah abdullah ya yi allah wadai da abin da ya kira harin ta'addanci wanda aka kai a cibiyar da aka kafa a wata makaranta da ke birnin afghanistan ko kabul babban birnin afghanistan ina tare da waɗanda wannan aika-aikar ta gaulaye ta shafa za mu ci gaba da ƙudurinmu na tabbatar da gudanar da sahihin zaɓe kuma sam 'yan ta'adda ba za su yi nasara ta hana mutanen afghanistan son abin da suke zaɓa ba a cewar abdullah a kafar twitter ƙasar kamaru ta ƙaryata rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr mai cewa ta tasa ƙiyar 'yan gudun hijirar najeriya da kuma masu neman mafaka daga najeriya su wajen 400 tun daga watan janairun wannan shekarar to amma ta ce ya zama dole a sauya wajen zama ga mutanen da suka yi hijira zuwa wuraren da 'yan boko haram kan iya kai musu hari gwamnan yankin arewa mai nisa wadda ke makwabtaka da tsohuwar tungar 'yan boko haram wato jihar barnan najeriya mijin yau bakari ya ce babu wani ɗan gudun hijirar da aka tilasta masa barin ƙasar kamaru ya ce ƙasarsa na mutunta ƙa'idar ƙasa da ƙasa ta wadda ta tanadi cewa idan ma za a maida mutum zuwa ƙasarsa ta haihuwa to dole ne a yi hakan cikin mutunci da kuma tabbatar da cewa hakan shi ya fi to sai dai gwamnan ya ce wasu daga cikin 'yan gudun hijira da suka zauna nesa da sansaninsu da ke minnawo musamman ma yankin lango da cari inda 'yan boko haram ke iya kai masa hari cikin sauƙi ya kasance dole a ɗauke su wato zuwa wuraren da suka fi rashin haɗari to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'yan mintoci kaɗan kawai aka yi wata ganawa tsakanin firaministan armenia da jagoran 'yan zanga-zanga wadda aka yada ta gidan talabijin a yau dinnan lahadi ganawar tsakanin firaministan sars sargian da kuma ɗan rajin adawa nicole Pashinyan. an yi ta ne da zammar kawo ƙarshen ci gaba da zanga-zangar kyamar gwamnati da ake yi an fara zanga-zangar ce a makon jiya bayan da majalisar dokokin ƙasar ta zaɓi sarkiyan a matsayin firaminista bayan ya shafi shekaru goma a matsayin shugaban ƙasa masu adawa da sarkiyan na ganin wannan matakin wata dabara ce ta sawa ya tabbata bisa gadon mulki fashinyan ya gaya ma firaministan cewa na zo nan ne don mu tattauna yadda za ka yi murabus sai firaministan ya amsa da cewa ai wannan niyya ce ta kunyatarwa ya tashi ya tafiyarsa fashinyan ya ce yana son zanga-zangar ta zama mafarin abin da ya kira wani juyin juyi hali na cikin lumana kalaman da aka yi amfani da su a zanga-zangar shekara ta 1989 wadda ta kawo ƙarshen mulkin kwamnasanci a czechoslovakia a ƙasar nicaragua zanga-zangar da aka shafe kwanaki ana yi kan sauye-sauyen da ake yi kan tsarin bayar da tallafi ta yi sanadin mutuwar mutane akalla goma ciki har da wani ɗan jarida yayin da yake tura labarai kai tsaye ta kafar facebook wasu ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun yi ƙiyasin cewa an samu mace-mace har 25 tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar laraba wani jawabin da aka yada a faɗin ƙasar jiya asabar shugaba daniel ortega ya ce a shirye yake ya shiga tattaunawa saboda kawo ƙarshen abin da ya kira ta'addanci kan iyalai a nicaragua to sai dai kuma ortega ya ƙara da cewa shifa da jagororin kasuwanci kaɗai zai tattauna abin da ke faruwa a ƙasarmu bai ma da suna a cewar ortega ya ƙara da cewa yara ba su san jam'iyyar da ke jujjuya su ba ana ta kawo 'yan banga cikin zanga-zangar da yara ke yi ta yadda ma har ake rikidar da zanga-zangar zuwa wata aika-aika yau lahadi china ta ce tana marabalale da labarin cewa sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin zai je beijing babban birnin kasar china don tattaunawa kan cinikayya ma'aikatar cinikare china ta faɗa a wata takardar sanarwa cewa bangaren china ya samu bayanin da ke nuna cewa ɓangaren amurka na fatan zuwa beijing don tattaunawa kan tattalin arziki da cinikayya china na maraba da wannan al'amarin ibrahim kalmasi garba kenai ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Yanzu da 'yan gudun hijira arewa maso gabas ke koma yankunansu a Najeriya, an mai da hankali sosai wajen kula da sha'anin kiwon lafiya musamman matakin farko don inganta rayuwa al'ummar yankin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. mataimakin jagoran kwamitin shugaban kasa kan farfado da shiyar arewa maso gabashin najeriya alhaji tijjani musa tumsa ya ce cikin shirin gwamnatin tarayya mai suna buhari plan da farko ana so a mai da hankali ne sosai ga tsantsan kiwon lafiya musamman a matakin farko na farin farko shine a farfado da asibitoci da kuma abin da ake kira asibitin farko wato primary health care center ya zamana sun zo daidai level din da za su iya taimakawa jama'a wanda kowa zai iya zuwa asibitin nan ya samu ya tare da likita ko kuma ya samu kayan awu da kuma magani abin da wannan a yanzu abin da muke muka ga zai fi fito da wannan matsalar ta kiwon lafiya shine wanda ake kira outreach wato ka je wajen jama'a wanda ba su da dalilin biyan kudin asibiti su sami wannan kiwon lafiya kyauta sannan kuma su same shi a kofan gida abinda muke ciki kenan a yanzu da janitumsa ya ce wannan shiri tuni ya nisa. Mun kewaya jihohin nan guda shida an yi su kuma an tabbatar da cewa wannan ya yi taimako saboda mutum fiye da dubu ashirin da biyar zuwa dubu talatin suka sami agaji ta wannan har zuwa ga operation na ido na jiki da dai sauransu. duk an samu an bayar a yanzu yadda nake maka magana an shiga eh, yawo na biyu wanda a yanzu maganar da muke nan ana garin gashuwa daga nan za a je damagun daga nan kuma za a shiga borno sai a shiga adamawa zuwa su taraba da Gombe da Bauchi. Dr. Abubakar Kurfi, kwararren likita ne a Najeriya. Primary health shine mataki da na kusa-kusa da mara lafiya na ɗaya kenan so kusan da kasa da ciwo ya kama ka baka da inda zaka je misali sai ka je sai primary health na biyu kuma shine wanda ya fi kowane sauki wato sauki na farashi dama kuma waɗannan mutane kamar na north east da al'umma ce da waɗannan masifa ta shafa so ba wani abin hannunsu gare su ba so suna neman sauki ta ita kowane hali so samun sauki a wannan matakin lahiya na farko zai taimaka kwarai da gaske. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, amin, amin, suma amin, ya Allah. To a gaida Hassan mai na kaina. To daga Najeriya za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda aka baiwa shugabannin gargajiya da na addinai horo akan hanyoyin da za a iya kauce faruwar tashin hankali. Domin ƙarin bayani ga rahoton wakilin murya Amurka Tamar Abari. aminu lawali kwararre ne a harkar rigakafin rigingimu shine kuma ya ba da horon cewa ya horon yana da nasaba da tashe-tashen hankulan da aka samu a watan janairu na shekara ta 2015 a nan da magaran agadis da maradi wata kungiya ce wadda ake ce ma fondation eh, open society initiative for west africa osiwa ake kiranta wadda cibiyarta tana a dakar Eh, ita ce ta ba eh, central africa obota tallafi domin gabatar da wannan muhawar domin aikin asha da ta'addanci da yawa kana a cikin Nijar musamman a jihar da magaran da ya mai da agadas inda aka kone coci-coci aka yi kashin mutane bayan an yi wannan abun eh, anti sharli shine kungiyar central africa obota mai zaman kanta ta gayyaci wannan taron saboda shugabanni na gargajiya da na eh, gunduma da na gwamnati da shugabannin addinin musulunci su ne shugabanni wanda al'umma take saurare kuma da su ne ake kwaikwayo tasirin shi kenan in su sun gane da ya kamata su tashi tsaye shi kuwa sani nasaru shugaban gundumar gure cewa babban abin da za a mai da hankali a kai shine waye kai tare da yakar jahilci a kokari a waye ma mutane kai har zuwa ƙananan birane yadda mutane su gane bambancin addinin musulunci da kuma addinin kirista ba addini ba ne wanda aka yi shi yi faɗa kowa nan ya ce salama ne wannan ya ce salama ne annabi ya hore mu ya zamana da kirista kirista sun zamana da annabi akwai inda ma annabi ya zamna da kirista har suna biyan diya a cikin eh, betulmal na musulunci kenan yanzu ya tankanta a ƙara horo bisa tarihin islam su ma wasu daga mahalarta taron sun yi bayani kamar haka pastor salih dalladi iglis evangelist yan zandar na muhawara abinda za a sa ta tarihi eh, ko tasiri a cikin kasar mu domin zaman lafiya kamar yadda kungiyoyi waɗanda suke son su kawo mana ci gaba da zaman lafiya a cikin ƙasashenmu in ana irin wannan haɗuwar a rika haɗuwa da 'ya'yanmu matasa majiya ƙarfi daga 'yan shekara sha biyar zuwa gaba saboda su ne ake farmi ana iza cikin kowace irin koyarsuwa ba tare da sun fahimci abun ba sai a iza su ko wani tashin hankali ya zo sai a zo a yi ɓanna to shine jan hankali na in za irin wannan a rika gayyato matasa tare da malamai na addini na kirista da na musulunci muna haɗuwa domin a kawo bayani ga waɗannan 'ya'yanmu su san muna da haƙƙi na zamantakewa na rungumar juna domin mai tafiya tare kasar mu ta zauna lafiya suna na sanu su maya na sarkin garagun sacin ƙasa ta gida Tun da magaran take ba a san rikici irin na addini ba irin wani a hutu a yi zanga-zanga ko a yi wani a yaƙi wani a'a wancan ma da ya faru wanda ake zance a dai tsautsayi ne tsautsayi ne wanda daga shi kuma ba a sake wani ba idan abu ne alhamdulillah wanda zamu ma Allah godiya kuma in Allah abubuwan da muka ji zamu kala gaya ma al'umma za mu faɗi a gidan radika duka inda muke zaune a kala yada zaman lafiya kowa zanto abin da ake cewa coexistence pacific musulunci kamar yadda malamai suka ce yana nihin zaman lafiya su ma addinin kiristan an ce in an ma malaika da hagun ka ba da dama tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar. To a gaida Tamar Abari. A ranar Laraban makon jiya ne aka yi taron lakcar tunawa da guda daga cikin gwarzaye da suka fafutuka kafa dimokuraɗiyya a Najeriya wato Malam Aminu Kano wanda ya cika shekaru 35 da rasuwa. Ga rahoton wakilin murya Amurka na Kano Muhammad Ibrahim Kwari. tsohon malamin makaranta malamin addini kuma guda cikin jagororin kafa demokuraɗiyya domin 'yantar da talaka bisa tsarin aƙidin jam'iyyun nefu da prp malam aminu kano ya ba da gagarumar gudunmawa wajen tabbatar da ganin demokuraɗiyya ta kafu a najeriya domin talaka ya samu 'yanci da walwalar rayuwa alhaji sila lamido tsohon ministan harkokin wajen najeriya ne na ɗaya daga cikin almajiran malam aminu kano kuma ya yi ɗan majalisar tarayya a shekarar 1979 zuwa da 83 ya ce zuwa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da fafutukar 'yan da talaka a najeriya da malam aminu kano ya yi zamanin rayuwarsa gudunmuwa da wannan ɗauki na sadaukarwa ya haifar da gaske yanzu kare tun da najeriya daga sama har ƙasa tun da kan ƙasar najeriya har zuwa kan kasuwa kowane gari yake babu jikan sarki babu jikan wani malami shehin malami ko jikan wani wali. waje kuma kawai duk yan talakawa ne gabaki ɗayansu su kuma ka alhamdulillah ne mutabi ya ku yancin ne arga an sha an koshi har an bugu wake korafin dan talaka wake mulkin dan talaka so da da mai korafin da mai kama karya din da mai wuyan duk yan talakawa ne Malam Umar Liman dan Fulani da ake yi wa lakabi da na gidan limamin canji na ɗaya daga cikin rukunin matasa da suka yi hidima a zamanin raya jam'iyyar PRP ta Malam Aminu Kano. Aminu Kano mutum ne mai tunani mai natsuwa wani mutum ne wanda ya san me yake yi kuma ya daɗe yana gaya mana cewa siyasa ba abun banza ba ne kuma siyasa ba aikin banza ba ne kar ku yadda a sojoji su ji daɗin mulki na siyasa in dai suka ji daɗi to nan gaba ɗan siyasa zai zama banza kuma zai zama ba komai ba sannan kuma ya ce kar ku yadda kamfani ta gane kasuwa inda take kayanta ku je can ku sayo ku kawo kasuwa ku kasa amma in mai kamfani ya gane inda kuke kasa kaya to musamman ma wanda yake sai da kaya to ya kaɗe kamar yadda 'yan kantin kuri suka zo suna kuka da chinese obasanjo ya yi shekara takwas yar aduwa ɗan siyasa ya kama ubangiji allah ya sa takaitaccen kwanaki ne da shi ya rasu to gashi yanzu buhari ya kama yana wahal da 'yan siyasa su rasa yadda za su yi da shi ai shi ne abin aminu kano ya faɗa sai dai duk da haka hajiya maryam aminu kano ya ɗaya tilo da marigayen ya haifa ta ce tana sha'awar tsinduma harkokin siyasa sosai amma matsalolinta na barazana a gare ta muna da sha'awa amma kamar yadda nake ta faɗa siyasa ce ba irin ta da ba ta da tana da aƙida ta yanzu ko gaskiya idar da sauƙi saboda zaka ga ta kuɗi ce in ma baka da shi ba za ka iya fitowa ba ko da ka fito ba ba ma wani abu ba ko kallon ka ma ba za a yi ba so an saka mutane an cusa mutane son kuɗi idan ba a basu ba ma ba za su yi zaɓe ba wanda da ba haka ake yi ba duk yawanci mutanen su talakawan sa muna nan tare da su suna zuwa ko yaushe muna tare da su suna da wata bukata muna da shi mai musu in ba mu da shi mu ba su haƙuri amma ko yaushe nan gidan baya rabo da mutane Hajiya Maryam Aminu Kano kenan ya ga marigayi Malam Aminu Kano wanda ya cika shekaru 35 da rasuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti ashirin na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta nurkefa wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad. Ku biyo mu. Yau a cikin shirin muna tare da wata baiwar Allah wadda bata so mu ambaci sunanta ba. wacce ta farga ta bar shaye-shaye har ta samu yanzu ta cimma burinta na rayuwa da ta daɗe tana mafarki. Ta dai fara min bayani ne kan yadda ta tsinci kanta tana shaye-shaye ga hirar tamu. Abin ya fara ne daga rashin sani sannan kuma da rashin sanin yadda illan kwayoyi da sukari abinda lokacin yake sha sai maganin muranin da yake da suna da ake cewa hudin da nalin lokacin tun yana da na with hudin rashin sani sannan kuma da rashin sanin illan shi da mutum zai zama dependent on it abinda ake ce ma addiction kenan ko to abin da ya fara dai ne zan iya tuna lokacin ina dan da matsaloli da sauransu da rasa mahaifina abin da ya fara a sanin sannu haka wuce ina makaranta sai in je in saya haka in sha har abin ya zo ya zama mini kuma sai abin ya zo to the extent na zo ma makarantar ma sai na fara samun matsala da kamar lecturers dan kamar lokacin akwai wani lecturer haka malami da ya sa ni gaba to sai na gama kawai ma nake bari ma in yi kamar da farin abin nan din in su in dawo in ci gaba da abin da nake yi to kuma harkar zaman mu na na kasa kamar arewa haka da na koma dai ma gida da sauransu magana a wuri irin dai na zauna gida dai makarantar ne ma in ci masu na wasu watsa da shi na faɗa cikin wannan abun na shaye-shaye kuma akwai da yake canza mutum tunanin shi da abubuwa kullum ina wani tunani daban tunanin da ya kamata a ce ini haka zan dinga shi daban-daban to haka na faɗa cikin illolin na shaye-shayen ne. sannan kuma shi abu ne wanda akwai masu shan shi da yawa sosai abu ne da ya zama kamar annoba a cikin al'ummar al'umma arewa musamman ma um, mata sa mata aure har ma manyan mutanen da ba ka zata da tije uwayenmu da sauransu za su sun shiga cikin wannan yanayin na shaye-shaye. Hmm. Sannan kuma akwai shi ko ina kika ji za ki gan shi a watse ana sayarwa abin ma ya zama kamar ma ma sai ya zan ba gwamnatin ne ku da haɗin kansu da kogin yini za ki gan shi ana sayarwa ta ko ina har akwai kamfani wannan ya fita wancan kamfani wannan kamfani ya shiga to ya zai zama ma kamar ma duk cikin al'umman kamar abin da kowa ke yi kenan ka je nan al'ummar mu ta arewa sai abin ya zai zama kamar annoba za su ga gidan kowa kowa ne in kina ɗaya gida ɗaya biyu uku hudu to ki tabbatar da cewa na hudu ke cikin kowane gida goma yake jin kamar mutum shida za ki samu wanda ke shan wannan abu kin ga ke mun da cewa environment ya yi play wani role availability din shi ana samun shi kin ga har mutane abu ne da baka ma gudun shi duk inda ka ji za ka game da shi. Ina kike samun kuɗin siyan waɗannan abubuwan? Gaskiya kamar lokacin da zan ce ya nake abin yan mm. ina da aikin da nake yi sannan kuma akwai kamar organizational work da nake yi. Gaskiya dai wannan abin ina kokari to be productive a cikin ma al'umma da kuma duk wannan sauran yan buge-buge da in samu kuɗi <laughs> ni ne na san inda kuɗin za su tafi mutum ya biya kudurin addiction ɗin nashi mutum ya ji duk abin da ka samu dan tunanin ka yake kamar wanda muke da yawa ba ma abin da muke so irin kamar a cikin ƙarshen wata yayi mu je mu ɗiba kuɗi in mun je mu ɗiba kuɗin mun san inda muka da abin da za mu je mu siya za mu je mu ci katon katon na hudin. To madalla yanzu kuma sai mu shakata da waƙar marigayi ɗan maraye Jos kan shaye-shaye. Tokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau. Kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, bai kai kashan kwaya, tokar ku sha kwaya. To madalla yanzu kuma sai mu je ga ƙarshen hirar da na yi da Dr. aisha Yushau Armayau na tambaye ta dabarun da suke amfani da shi wajen taimakawa masu shaye-shaye neman mafita da samun lafiya ga amsar da ta bamu. Kin irin waɗannan yaran a gida kowa zai san saboda sun ci bar abin da suke yi. Su kuma a wannan lokacin ba ransu ya fi karfin su. To mu da aka kama da su sai mu ja su a jikinmu. Hmm. Mu gwada mu ba mun gane ko me ke faruwa da saboda haka yanzu ina son mu zauna mu magana dan duk yawanci wanda suke suka samu wannan cuta ta shaye-shaye in suka bincika sosai ko akwai dalili to amma mutane ba sa gane wannan dole zaka bi zai me dalilin da ya sa wannan yaron yake wannan shaye-shayen a wannan lokacin ba me yasa sauran ba sa yi fishu mm. to za mu yi wannan binciken abin ya riga ya shiga cikin ka ba da za ka cikin ga dole za mu baka magunguna na asibiti idan abubuwan guduwa din sun zo kamar za ka ga rashin bacci wasu ba su iya zama wuri daya wasu suna jiye-jiye suna da gane sun ba su sha ba dole ne za mu ba su magani a asibiti saboda duk waɗannan abubuwan mu tabbata cewa mutum ya dawo daidai mu cire abin daga cikin jikin shi kuma gujewa da in ya zo mashi kar ya zo mashi da ƙarfi gama wannan mutum ya dawo cikin hayaki muka zauna muka yi magana da shi don wasu ana kawo su ne ba don suna son zuwa ba. To madalla dakta wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ƙarshen hirar wacce ta daina shaye-shaye ta farga kuma dakta za ta dawo ita ma domin ta ƙara mana haske kan aikin da suke yi da masu shaye-shaye. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe uku agogon Ghana kenan. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni, ne Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Allah To a gaida Hafsa, yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben, Najeriya. Ya ce murya Amurka ku gaya wa gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihohi. Ya kamata su yi gaggawar samo wa manoma takin zamani mai inganci a kan lokaci domin ko damuna ta fara sallama. A ƙarshe nake fatan Allah ya bamu damuna mai albarka amin sun amin. sai kuma sakon shehu adamu rajau da ke cewa 'yan majalisun najeriya ya kamata ku sani cewa batun sakfa ya kare saboda haka zaben shekara ta 2019 cancanta da dacewar mutum za mu duba ba jam'iyya ba duk mai niyyar shiga rigar farin jini don wato domin ya ci zaɓe sai ya san inda dare masa tun kafin lokaci ya ƙure sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fara da sallama ya ce murya amurka don allah ku ba mu dama mu yi kira gwamnatin tarayyar najeriya da ya kamata a ɗauki matakan gaggawa a jihohin benue da zamfara domin a kawo ƙarshen zub da jini wato da al'ummar yankin sako daga amina adamu malam madori da rabi'u da kot dunari da nafi muhammad kampala da kuma umar baban yaya sabon gida a jihar jigawa To ma da lamun gode da saƙon da kuka aiko mana sai a cigaba da aikowa da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ibrahim. To a takaice wani dan kunar bakin waki ya tarwatsa cibiyar raba katunan masu zaɓe a Kabul babban birnin Afghanistan ya kashe mutane akalla 48. Ƙasar Kamaru ta karyata rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR mai cewa ta kori 'yan gudun hijirar Najeriya wajen 400 tun daga watan Janairun wannan shekarar. an tashi baran-baran a wata gajeruwar ganawar da aka yi tsakanin firaministan armenia da wani jagoran masu zanga-zanga a ƙasar nicaragua kuwa zanga-zangar da aka shafi kwanaki ana yi kan sauye-sauyen da aka yi kan tsarin bayar da tallafi ta yi sanadin mutuwar mutane akalla goma ciki har da wani ɗan jarida yayin da yake tura labarai kai tsaye ta kafar facebook yau lahadi china ta ce tana murabalale da labarin cewa sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin zai je beijing babban birnin china don tattauna kan cinikayya ma'aikatar cinikayyar china ta faɗa wata takardar sanarwa cewa bangaren china ya samu bayani cewa hakan zai tabbata daga bangaren amurka To da masu sauraro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safe agogon Najeriya da Nijar wato karfe biyar a agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr Santos ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haduwa assalamu alaikum